Na tambayi shugaban kungiyar kwadago na Najeriya baki daya, Comrade Ayuba Wabba ko me yayi zafi haka? Kamu yanzu gaba ɗaya mu kwanmu da gwargwatan mu muna nan were babban birnin jihar Imo domin mu ba mu ma'aikatan mu goyon baya mu rufe ma jihar gaba ɗaya. domin cin mutunci da shi gwamna Rochas Okorocha ya yi ma ma'aikata. Comrade idan ka ce gwamna Rochas Okorocha ya muku cin mutunci me kake nufi? Ka manta ba sati biyu da ya wuce muna nan ya mana duk alƙawarin duniyar nan akan cewa ba zai rage ma'aikata ba zai biya ma'aikata su a wannan kuɗi da shugaban ƙasa ya bayar na tallafawa don a biya ma'aikata albashinsu ya karɓi miliyan ashirin da bakwai amma ba wanda ya san abin da ya da kuɗin nan sai dai kawai labarau da ya bayar a rediyo akan cewa ya sallami ma'aikata kusan dubu biyar cin mutunci ne ba bisa ƙa'ida ka'ida yake ba ba bisa tsari yake ba muka ga daidai lallai ya kamata mu zo imo domin mu tallafa ma ma'aikatan imo gaskiya sun yi rawan a zo a gani domin duk hanyoyi da ya fito sun toshe wa'annan hanyoyi shine yanzu yake so ya ci mutuncin su to shi yasa muke nan kuma shi yasa muke nan gaba ɗayan mu mu da karkatar mu Allah da ko jirgi ma ba zai sauka ba domin mun ce ma'aikatan mu su rufe ma filin jirgin to halin da muke ciki kenan a yanzu shin a matsayinka na shugaban kungiyar kwadago na ƙasa baki ɗaya baka jin yin sulhu da tattaunawa shine mafi a'ala ina ganin za a samu nasara domin jigajigan jami'an APC ma da ciyaman ɗin da mutanen su gaba ɗaya mun zuwa jirgi ɗaya gaskiya kuma sun yi mana magana akan cewa wannan mutumin yana so ya bata musu jam'iyya kuma wayannan kasidu da ya zo da shi ba su san yana da wannan halin ba sun zo akan su ja masa kunne. da Comrade Ayuba Wabba, shugaban kungiyar kwadago na Najeriya. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin bangaren gwamnan Rochas Okorocha abin ya ci tura. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan dambarwa za ta kasance. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.